Haka ne uwa matasa ina sake farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin labarun matasa da studio Kalangu ke gabatar muku. A ɗakin magana kuna tare da Samira Wafi da abokin aiki na Mutari Muhammadu Mutari ba dai kana lafiya ba? Lafiya kalau nake Samira yau kamar azumin na ya dan baki wahala amma dai duka ya ake cikin me labari. Yanzu dai mu shiga labaran a wannan Lahadin za mu fara da birnin Kwanni domin ganin yadda karancin ruwa ke shafar rayuwar matasa a wannan wata na Ramadana. A cikin tarihin na yau za mu gano Zainab Zainab Lawali mace ɗaya tilo da ke yin kwalliya wa mata a bande tare da shafin wasanni za mu rufe wannan labarai kamar yadda muka saba. Mutari a birnin Kwanni cikin unguwar Muwadata al'ummar wannan shiya tana fuskantar matsalar ruwa. A cewar babban sakataren kungiyar matasan unguwar tun daga farkon watan azumin Ramadan suke fama da wannan al'amari. Mu saurari Mamman Sani a firar shi da Asuman Musa Arzika. Gaskiya wanga yake yana fuskantar matsalar ruwa sosai. Su tunan ga mun wadatar jikin tunda akwai mutane yan karce karce wanda muka haduwa da su muna hira da su suke cewa gaskiya su su san matsalar ruwa ba amma nan ga kai gaskiya akwai matsalar ruwa tunda akwai waɗanda suka faɗa min da cewa tunda an suka fara azumin ga har yanzu su ko da ba su taba gani ba na ruwa da hon su ko da ba su taba gani ba sai dai shekarar jiya na ruwa sun kawar zakuwa karfe uku sai a ɗauke su karfe hudu haka. samira an daɗe ana fuskanta katsewar wutar lantarki a kusan dukkanin biranen ƙasar nijar. haka ne a garin filinge matasa suna taimakawa jama'a ta hanyar ayyukan samar da kuɗin shiga kamar cajin batirkan waya salula a dala ishirin kawai habibu garba ne ke ɗauke da rahoton. muna a kewayen cibar kiwon lafiya ta filin Filinge na ne Musa Maman wani matashi dan shekaru 35 ya girka shagonsa na cajin batur na wayar salila. Ya yi karin bayani kan yadda aikin nasa ke gudana. Saboda nan baki obital ne mutane suna zawa da matsalan an ka mutum bai da lahiya ana son a kiraya ko a ka kudi a sai magani ko kuma wani dan uwa ya zo ga wani mun kawo kaga mu kuma sai mu taimaka mu sa maka wuta da fartabul kin saboda ka samu kai wannan kiran. Aikin Musa na buƙatar kulawa sosai. Abokan hulɗarsa sun yaba da wannan fasahar matashin. Eh mun taɓa ka shan muna sa muna shin daɗi kwarai da gaske hmm. hmm. matsala ko guda a rana matashi musa maman na samun akalla jika biyu saboda haka yake kira ga matasa su nemi ayyukan yi maimakon su ini suna shan shayi mu tari mu shiga yankin manga yanzu a gundumar gingime karatun boko na yara mata na fuskantar matsaloli da dama a baya-bayan nan waɗannan iyaye na yankin manga sun fi son aurar da 'ya'yansu mata da wuri, lamarin da ke damun malaman makaranta. Mu biyo rahoton Abdullahi Maina. A gingime da ke jihar Rifa, karatun 'yan mata na cin karo da matsaloli da dama a 'yan kwanakin baya-bayan nan. Wannan kuma na kawo cikas a game da tafiyar da rayuwarsu zuwa gaba, in ji uwar gidan Konga Zainabu shugabar makarantar 'yan mata ta gingime. Mutane idan aka ce su sanya 'ya'yansu mata alkol sai kaga suna ɗari-ɗari ba sa son su rubuta 'ya'yansu mata tunda cewa suke yi idan mace ta je makaranta lalacewa take yi. Amma ba haka nan ba ne, ita matar da ta ta taba shiga lakwal rayuwarta daban take da rayuwar macen da bata taba shiga lakwal ba ko da ba ta yi nasara a cikin karatunta ba zaka ga rayuwar aurenta ta bambanta da ta sauran idan kum ta yi nasara a cikin karatunta ai ita mace an ce dama ita ce uwa mai ba da tarbiyya a cewar falmata abukar shugabar kungiyar matasa zaman tare babbar matsala ita ce katse karatun 'yan matan don yi musu aure. Karatun ɗiya mace yana da mahimmanci sosai ma ba za ka ga wata yarinyar karama ce don saboda wai ana gudun wani abu sai a ɗauka a ba ma wani can. A yanke ta a yi kwalkin ku a mata arme kuma za ka iske ma ba ma wata babba ce ba ma yarinyar karama kenan ka ga wannan ba ta ma kai lokacin yin arman ba kuma gaskiya yin hakan yana kawo matsaloli da dama. Rafiyatu Shatima wata matashiya ta gingime ta yi jin hankali ga uwayen yara. kiran da zan wa iyaye shine ku bar yaran ku mata su yi karatu yadda kowane mutum yake yin karatu yake ci gaba su je matakin da kowa yake ta har ma wanda ba a yin samahani domin suna yin amfani ga al'umma gabaki daya abinda duk namiji yake iya yi to mace ma tana iya yi Domin kawo ƙarshen wannan al'amarin, ya kamata gwamnati da abokan hulɗarta masu hannu da shuni su matsakaini wajen wayar da kan uwayen yara. Yanzu kuma sai tarihin mu na ranar Lahadi. Tarihin yau dai ya kai mu ne ga gano Zainab Lawali wacce aka fi sani da suna Ina'am. Don ƙarin bayani mu biyo rahoton nata da kika haɗa muna ga fassara. Mai shekaru 20 ita ce mai yin ado a kwamin ɗin bande a yankin Zandar sunanta Zainabu Lawali kuma tana da lakanin suna Inna'am wannan aiki ta koyi shi ne a lokacin da take zuwa hutu ta ba da labarinta. Gaskiya na jima ina yi tun ina budurwa dai nake yin ta gaskiya na kusa shekara bakwai ko zuwa takwas ma. Da ke ina zuwa kwanje hutu ina gaggani 'yan uwana suna ta yi kawai ni dai daga nan da na gani ana yi ni ma na dauko nake yi kuma ba kwalliya ba ce kaɗai nake har lalle ma ina yi da ina yi wa kawaye na mhm. kuma daga baya na zo nake yi kaɗan kadan ina yi ina yi har na fara yi ma amare da masu jego. Duk da cewa tana shawar wannan aiki nata, amma duk da haka aiki ne da ke tattare da wahaloli, musamman ma tare da abokan ciniki a lokacin da take gudanar da aikin nata. A wani gurin gaskiya in naje ana tarairaya ta sosai, wani gurin ko in naje sai na yi ma a ce mini an ban kuɗin daga baya kuma ba a bani. Gaskiya suna karauta sosai in na zo su yi ta faɗa suna cewa wayya aka yi sai yanzu na zo ne. Ta dalilin wannan aiki na mai da mata kyaukyawa tana samun biyan bukatunta. Gaskiya masha Allah tabarakallah ina samun abubuwa sosai kuma ina ganin alkhairi. Miji wani lokaci in ka ce ya baka bai baka ba wani lokacin kenan in dai kana da ba sai ka tsaya ba kana cewa ma miji bani bani. Zainabu tana kira ga mata da su nemi aikin yi domin sai da aikin yi ake samun wata walwala. Yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki tare da Mamman Ada. A cikin filinmu na wasannin ƙwallon kafa na wannan ranar Lahadi za magana kan kocin ƙungiyar ƙwallon kafa na MENA ɗan ƙasar Maroko Badu Zaki wanda aka naɗa kocin Nijar a ranar bakwai ga watan Disamban shekara ta 2023 tsohon kaftan ɗan 'yan wasan Maroko mai shekaru 64 yana da nauyin kai MENA a manyan wasanni wanda suka hada da cin kofin Afirka na kan na shekara ta 2025 da kuma cin kofin duniya na shekara ta 2026 a cikin tsarin wasannin wasannin tankaɗe da rairaye na cin kofin duniya na shekara ta 2026 Nijar da Maroko suna cikin rukunin E tare da Congo, Tanzania da kuma Zambia bayan janyewar ƙasar Eritrea. Basa fatan yin samun nasara Mena na wasa a yanzu haka a gida a filin wasa na ƙwallon ƙafa na Marrakech da ke ƙasar Maroko inda take fatan dawa yin wasa a Stade janar Sani Kunce gaban magoya bayanta a nan Yamai. Ku riƙe cewa Badu Zaki na da mataimakin kocin nasa Zakariya Ibrahim wasan sada zumunta makusanta na ƙarshe da aka yi a ranar 26 ga watan Maris tsakanin Burkina Faso da niger ta tashi kunnan doki ɗaya da ɗaya. A nan ne za mu yi bankwana da ku abokai matasa sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu zo muku da sabbin labaran daga nan mu huta lafiya.